ولا تموتن

فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما

shawara na wannan zama ita ma samun koyon ce masu karatu muna da wanda kai mana karatu wanda ya tafsiri a a wannan wata ramadana shi ne musayi hamsin wani hadisi a gidan babba ne babba ya ce ya kawo shawara ya nuna wani wani ne kuma gama na biyu malamin da suna yi da zaka wani ya ce shi da ana yi sa abin da aka yi zama da kai ne da kuma da wannan bayan da sannan kuma da kuma Allah ya mana da kai da ya nuna karfi shi ne Allah ya mana Abdurrahman Allah ya mana أفرغت الله إن شاء الله عليك إن شاء الله هذا هو الأمر يقول القرآن يقول التي معطل أيها الحلقات الشمال هذا المعروف بها سنة الواشي بإسلام الواشي ما يعرف أن يسنه كما يقول في دمه أظن سبب الحاجة بعد الأكيد ورمضة إلى دين أخويا من بيان كمان لوقت سنة أو نظرا أن تسامح في هذا الرحمن الرحيم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 الله Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ba mutum ke gare gaba gaba ba Allah ne ke gaba. Kuma kuma na gaba ko mutu ko mutu ne a yi aiki. Domin bakana Allah ya shiga wasu na zama zama a yi kokari a yi mu ba zuwa ɗaya ba. nake so ga Amma wani lokacin mu duba wanne ne za mu yi haƙuri da zai fi muna alheri sai mu yi haƙuri da wata to zafi musa ya ce kudi na ne koya ya kuma ce honorable san tare a tare da mutum ya gwani lafiya mahaifinsa shi ne mafarko suka na kogin kuma da kuma ga yaro yau da tashi a cikin musulunci mutar muna da musulmi kuma muna da ƙasin musulmi kuma a àpọ́ńtò ní òṣìṣẹ́ ní àwọn bá rọ́ ẹ̀lọ́gbẹ̀rẹ̀ ìbáyà àwọn fún ìṣòro ní àrí àti ọ̀ṣẹ́ fún ayé àrẹ̀ kí á tún òṣìṣẹ́ Ṣé àrẹ̀ kí wọ́n lè láti wọ́n lọ àrẹ̀ sí a ẹ̀yẹ̀ ƙarshe akwai malamin babba kaninmu yayanmu a ɗari kaji shi ne ya fara tsara da wani alƙalin kuma ya musa da ba jima ya mutum juna mutum juna múra àwọn onílẹ̀ fún múra lọ́la káàmà láti rẹ̀ láti pẹ̀lú ìjọwádẹ̀ wọ́n rẹ̀ ìjọwádẹ̀ ìjọwádẹ̀ lórí ìjọwádẹ̀ fún náà lọ́pọ̀lọpọ̀ Bàrún àwọn ákìmùrà lọ́wọ́. wanda ba ne ba Allah zai kalle mu hukun na muna kuna koyo mu ga mu mu farka da mutane a kan addini duba shi da haka an cikin da ƙarfe ku ba mu mataki wanda za mu zauna lafiya wanda za mu gargaje yara da su to aka da nake yake kan kuma masallacin amurka maluma su ne amura kun san mana amura yin da mana amura inda kuma kuri kura da su ne ba za su sani ba ya yi muku bayani yara mu ku shirya ku zama soja ku zama kwanji ku zama civil defense wanda ba wanda za a fi da nufin makariya kuma Allah ya sa ya faso gaba Allah kiyaye mu ya tashi ya suna kowanne wanda amma kori ko to da ya sa sai da kuma ba min da ta ina da lafiya na dan ko na mafani abun da ta ga ko da wannan ba wanda ke fata an da amma ko mun su ko mun da Allah ya yi ya ce ta ra tí èrè àti ìfìyẹ́wò lẹ́rú lẹ́rú.

sai mu ce aikin ko ko yi yara ku bar maganar secret god kushiryu mu wanda za su zo su karbe mu gobe kamar da mun muka karbe a yau da duba na rubuta abin da zai da zai aiki na nan kuma da sun za mu kuma mun riga mun wuce ba mu yara ne za ku tashi gobe saboda ku wuce kan kowa ne da yin yaguwar da zo ka rike gari ku bai wa zaliyu ku shiga ayyukin ku yi karatu ku yi sana'a ku yi karatu ku yi sana'a ku zama yan siyasa ba son ba suna ce a neman sauka sai a zo kama a za a jere su ana kiyaye ba wannan muke so ba suna zama i support i support ba wani i support na so ba shekayi shekayi ke ba ta yi yau ku zuwa yau ba don wannan masu tsawa wuce mutane. Kuma ya fa ba, so ya fi mutu mun da kuke nan tsoron abu da nake ba ba mu ya ba yara za mu mu samu wasai wallahi kwanan ta nasara wani ne ikinan na fara wani ne to malama hakin da nake yake kan ko mu ci abu da addu'a muna bukata addu'a sosai a gwamnati na. muna bukata addu'a sosai kuma kuma na ba to ko kwacin sauran kuka organizing mana zuwa. ko da kudi ko ba kudi allah zai saka muku na biyu kuma shi ne kuma mu iyaye mu muna da matsala sai da ka a gida koyar ba sai kira za ka goye shi ba ba ka goye ta ba ka, ba ka ta ba wani yana can yana goye mata yaro ko ne ka ba za ka sani ba ya ganci yana mu ba goye mashi fada ko ya mata fada ba ya goye ya goye shi ne ba wanda ko ana zuwa mu yayin kuma ba mu tafi a kai yaro ba zuwa mu je shi ba

iyayenmu da muka yi suka yi suka yi ba su ba ba da ke rushe don wasu kamar su zuwa su suka yi suke namu mu ba ji ba kuma baba da zai kare kuma ya kage suke namu kuma amma yau haba haba haba ba wanda zai saba maka yaro haba duba ma hukaci ba ya ga yaro ya taɓa tula kai su zai mu bayan sai yaro ya yi wani abu kuma yara kamar dabba suke kai masu magana yanzu wallahi ta fiye da aka za wani abu to za ta wurare kuma mu za ta kai yaran nan kuma aka yaran ra wata rana ba za mu yi kwana biyar ba

sai suna na ta da muka cewa ba ruwanka wanda kuma ya tashi ne musu tsara ya tashi da wani abu lantarki namu aka yi fara masu gurgurwa mu mara musu baya kuma da yara ya gagara mu kai shi mun yi kama a al'umma ba muna gode a yi disiplin nashi sai ga da zuwa ma sai ga kun Samun bari ba ta mu kuma kan mu kuma mu da ajiya. Kar mu kuma mu da ajiya. Ba lokaci. Ba ba ba ne. Ba ki shi ba. Mu ya ala Kuma da shara. Ba ma mu na mu ko da cewa amari da amara. Amari. Mun da jiran da ake ajiye mu duka. amura kuma wanda ya ce tura kuma zuba yau matsalasu da amuri namu ku ne amura ku shiga ku yi gaba na addu'a ku koyar da mu kuma ala ya sa mabu السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

你那现在，你那现在做很明白，现在参加摩拳吧，因为新这边现在要搞摩拳吧，我那个朋友全部参加的，你看，啊，爸爸去弄，啊，中午弄，弄一碗菜出来，爸爸去弄板鸭，我弄板鸭板鸭，你看，现在人，爸爸都不用买点菜回来了，我刚刚从湖南回来一点，你来看，人家什么菜，盐酸我爱就吃，红烧我这个爱火锅，我爱就吃。 mu samu sojoji mu haɗa kan mutane da musulmi waɗannan kiyamu wanda za su yi mana bayani a kai kuma ya sa ba za da yi bayani malamin ya fara mana kasu shi yi nan shi ne zai magana na kan kashi mahimmanci a cikin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقلة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله godiya ya tabbata ga Allah wanda cikin ni'imansa da falalansa ya tara mu anan wurin ba don komi ba a face mu tunatar da kanmu akan abubuwa da suka shafi addinin muna fata Allah subhanahu wata'ala yanda ya tara mu a nan ya sake tara mu a gina aljanna a hakika na samu kaina a cikin wato saka mai wuya sosai da aka sa ni a tsakiyar malamai na na yi magana a gabansu hakika ban ji daɗi wannan tsarin ba bai kamata a ce ni ne zan fara gabatar da magana ba saboda ah, da mal abdurrahman da mala naibi dukkan su biyu malamai na ne dukkan su biyu sun karanta da mal abdurrahman ya karanta da ni alkur'ani a makarantar su na fara karatun allo sannan kuma bayan na sauke alkur'ani babban malami na shi ne mala naibi na sha zuwa wurin ke a matsalacin shi matsalacin da kyarwa nan ina karatun da tafiya a wurin kuma na fa'idanta sosai daga iliminsa kuma ba ni da wani abu da zai saka musu da shi face addu'a yadda suka karantar da ni suka sa ni akan hanya wala Allah inda ba dan kokarin su ba da kulawar da suka bani ba kila ni ma zan kasance daga cikin top da miyawa yake ta magana kai da abin to amma kuma idan mutum ya taso a anguwa kuma aka samu malamai waɗanda suke kula da yara da suke cikin anguwan sannan kuma Allah ya sa aikin su albarka sai ga cewa yaran sun taso a bisa ga tafarki a madadi saboda haka ni ba komai ba na face wato nasijan kokarin su da gudunmawansu Allah subhanahu wata ya saka masu da aljanna to amma dai tun da mai gabatarwa ya sa ni a gaba ni ne zan fara magana ba dogon muhazara zan yi ba zan yi takaitaccen nasiha ne akan mawdu'in da aka fada sannan kuma in bar masu su malamai na su karasa bayani akan wannan mawdu'i muhimmancin haɗin kai tsakanin musulmai a hakika idan aka zo ana magana akan haɗin kai to ko da babu alkur'ani babu hadisi hankali kawai ya isa ya nuna ma mutum muhimmancin haɗin kai a kowace al'umma rawar al'umma ta addini ko ta kabila ko masu aiki a wuda kullum suna kokarin su hada kansu domin su cimma manufofinsu babu mutum da da zai iya rayu shi kadai ya samu duk abu da yake so shi yasa wani malami ibn khaldun masu cikin littafin sa al-muqaddima yana cewa al-insanu madaniyyun bi tabi'ihi wato mutum a tabi'ansa yanda Allah kuma yi halittarsa dole sai ya yi alaka da mutane tun daga tasowarsa a gidansa sannan kuma a cikin anguwan da ya taso a cikin garin da ya taso cikin al'ummar da, babu yadda za a yi ya samu wani abu a rayuwarsa dole sai ya hada alaka da waɗansu mutane da wa saboda haka Allah wuta za ya yi halittar mutane kuma ko a yau a wannan zamani za mu gan cewa ko a gomitance idan kai kada ka tashi ka je gaban gwamnati a misali yanzu na ka fara magana gwamna ba kai mana kaza ba gwamna ba kai mana kaza ba kaza kaza kaza babu wanda zai saurare kila ma za a ce kai mahaukaci in ba ga hankali ba ɗan tafi za a sa su amma da za ku taro ku je da yawa da sunan ƙungiya za su wani har an ce ma za a kawo a zuwa dauke kowa kama ne gwamna inda ya fito ba zai turo wani ya saurari magana ku gaddama da takara to wannan ya isa ya nuna mana muhimmancin haɗin kai duk sanda mutane suka hada kansu to sun fi samun nasara a harkokinsu na rayuwa to balle ma mu al'umma conflict Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyi da dama ya kira mu zuwa ga mu hada kanmu haka da kuma manzo sallallahu alaihi a cikin hadisi da dama Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani ya ce mana cikin suratul anbiya inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun ce lallai wannan al'umma ta ko al'umma ce guda da ni ne kuma ubangijin ko sabi da aka mai da ubarta ne ya sake maimaita irin wannan magana a cikin suratul Ya yace wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum Ya yace lallai wannan al'umma ta ko al'umma ta al'umma da ce guda da kuma ni ne ubangijin ku sai da haka ku da tafawa ku ji malamu suka ce idan muka dubi waɗannan ayoyi guda biyu za mu gan cewa kowanne daga cikin su Allah subhanahu wataala ya kawo shi ne bayan ya koro mana bayani akan annabawa da suka gabata da kuma irin gwagwarmaya da suka yi da mutanen wajen kiransu zuwa ga bautar Allah da kuma nisantar abubuwa na shirka ina fata mu gane daga karshe kuma sai ya rube da wannan magana masu suka ce dalilin haka shi ne ya nuna mana cewa al'ummar musulunci al'umma da yake gaba daya tun daga farko tun daga kan annabi adam har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma da yake duk annabawa da Allah kuma ya turo sun yi kira ne zuwa ga abu daya shine kuma me shine bautawa Allah a nisanci shirka saboda haka babu wani abu da za ta hada kan musulmai kamar akidan musulunci akidan la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi yasa da Allah ya ce wa ana ce yace fa'budu ni ne ubangiji ku bauta mini bi ma'ana ku bauta mini ni kare kada ku hada wani abu tare da ni a wurin bauta a dayan wurin kuma yace kuma ma'ana ku bi ne da takawa menene ma'anar takawa maa suna cewa ma'ana a takwa shi ne an taji alal wakaya bainaka wa baina ikabila wa zalika bi fi'li awamirillah wa jinabi nawadi yace abu da ake nufi da takawa shine ne ka sanya kariya ko shamaki tsakaninka da hukumar Allah ta hanyar bin umarni Allah da kuma barin duk wani abin da Allah subhanahu wataala ya hana Ka umarni Allah da hanyar Allah ta hanyar wa suka zo mana ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda aka sauka masa da waye a gidansa ko haka wani umurni Allah da hanyar Allah ta hanyar manzon Allah sallallahu muka samu to shi yasa da yace fattaqun bimana kubi da sarwa bimana kubi umurnina ko haru da duk wani abu da na hana ko wanda labarin labarin sa ya zo muku ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu wani abu da zai hada kan musulmi gabaki da a duniya fiye da aqidan la ilaha muhammadu rasulullah sallallahu duk inda musulmi yake inda yana amsa sunan musulmi to yana karkashin kalmar shahada idan bai yarda da kalmar shahada ba to bai ma gaskiya musulmi ba tun farko amma matuka ya shiga to yana karkashin wannan kalima. saboda haka wannan shine babba abin da zai hada kan musulmai gabaki da a duniya sa'annan ita kalmar shahada tana da dokoki tana da ka'idoji tana da iyakoki wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya a cikin constitution na wannan kalmar shahada wannan constitution kuma shine ne shine alqur'ani shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu da ne da mu yi riko da alqur'ani a cikin ayoyi da malamin mu ya karanta mana da sanda aka neme shi ya gudu mana tare da addu'a da karatu alqur'ani ya karanta mana ayo daga cikin sautu al-imran ko wata wani Allah ta yana cewa bi hablillah jami'an wala tafarraqu bi hablillah jami'an duk malaman tafsiri a suna kawo fassara mai ake nufi da hablullah da yawa suna kawo fassara Abdullah ibn Abbas ne yake cewa me hablullah huwa al-Qur'an igiyan Allah shine al-Qur'an Allah yake ku yi riko da igiyan Allah gabaɗayan ku kada ku rarrabu a Allah shine alqur'ani wannan suka ce Allah wata wataala ya kwatanta Al-Qur'ani da igiya Sabar me idan mutum yana cikin rami zai halaka a cikin rami kana so ka cece shi za ka iya jefa masa igiya ko haka wani idan ya kama wannan igiya ka ja shi zai fita idan ka jefa masa igiya ya rike da hannayensa guda biyu ya rike gam da kyau ka ja shi zai fita ko haka wani idan ka jefa masa igiya me yake kamawa zai halaka ko haka wani haka na kuma inda za ka jefa masa wannan igiya ya kama ya daura wuyansa da shi in ka ja shi ba zai faru za ka kaji, ko haka wani saboda haka wanda ya yi aiki da umarni Allah da ke cikin alƙur'ani bisa ga karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda ya riko da wannan igiyar shi ne wanda igiyar za ta ja shi ya fitar da shi daga wannan rami wanda ya fi yin aiki da umarni Allah bisa ga karantarwa manzara sura sallama cikin alkur'ani wannan ya tafi igiyar kuma babu yadda za a yi a teke shi wanda kuma ya karbi umarnin Allah ya jujuya su sama da kasa ya ki bin su yadda manzara sura sallama ya karantar to wannan kamar ya dauki igiyar ne ya rata ya ce a wuyar da za ta halakar da shi ne ba za ta amfani shi ba to saboda haka mu yi riko da alqur'ani mu bi umarni Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani domin me domin mu kira ga baki daya sa'annan Allah subhanahu wataala bai sai nan ba yace wa quru ni'mat Allah alaikum in kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها yace ku tuna neman Allah a kanku a lokacin da kuka kasance makiya makiyan juna sai kuma Allah subhanahu wataala ya hada zukatanku sai kuka waye gari saboda neman Allah kuka waye gari kuka zamanto ƴan uwan juna Allah ya kun kasance kuna dabda fado a cikin rami kuna gefen fado a cikin rami sai Allah subhanahu wataala ya kubuce ku daga wannan aya ta gaba mai Allah yace yace wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair ce, a samu wadansu jama'a waɗansu al'umma a cikinku waɗanda za su dinga kira zuwa ga alkhairi babu alkhairi da ya kai a kira mutane zuwa ga bautan Allah da kuma biyayya da manzon Allah saboda me idan mutane suka kasance sun karbi musulunci to amma kuma ba su aiki da umarnin Allah da ba su biyayya ga manzon Allah sallallahu bayan lokaci za su manta da karantarwa Allah subhanahu wataala za su manta da karantarwa manzon Allah sallallahu wanda kuma hakan zai jawo Allah subhanahu wataala ya jefa kiyayya da gaba tsakaninsu? Shi ya sa Allah subhanahu wataala da ya ba mu labarin nasara yace a ah, nasara Allah kuma zai ce fa nasu hazzan mimma dhukiru bi Allah ta ne ita fa azraina bainahum al'adawa wal barba ila yawm al-qiyamah Allah ce da suka manta wani yanki mai yawa daga cikin abin da aka tunatar da su kai. da suka manta da shi suka yi aiki da shi ne Allah kuma zai mato Allah ce fa azraina ai alqaina bainahum adawa. sai muka jefa tsakaninsu gaba walbagba da kuma tiyayya muka jefa gaba da tiyayya tsakanin su har ila yau mai kiyawa saboda mai tsoka sun manta da abin da aka ta da su a kai saboda duk sanda mutane suka zama so sun manta da abin da aka ta da su sun manta da karantarwa Allah da manzanta to Allah su manta zai jefa gaba da kiyayya tsakanin su to shi yasa da Allah su wataala ya mana umarni da mu riko da kiyayen Allah to wannan riko da igiyar Allah ba za ta tabbata ba sai an samu waɗansu mutane waɗanda za su ci gaba da tunatar da su akan mai a kan umarnin Allah da na manzansa shi yasa waltakum yace waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun a samu waɗansu mutane waɗanda za su dinga kiran mutane zuwa ga alkhairi suna ba su umarni da kyakkyawa suna umarni su yi duk wani abu da yake abu ne mai kyau sannan kuma suna hana su gaban duk wani abu mara kyau Allah ce waɗannan su ne masu rabo waɗannan su ne masu cin nafa. Allah bai tsaya nan ba aya ta fa mai ce yace wala takunu kallazina tafarraqu wa khalaqu ba'da min ba'di ma ja'atuhum al bayyina yace kada ku kasance kamar waɗanda suka raba kawunan su suka rarrabu suka saba wa juna bayan ayoyi bayan hujjojin Allah bayyana mu sun zama su saboda haka wannan shine wato babban abin da zai hada kanmu ina fata mu gane mu hadu akan la ilaha illallah muhammadu rasulullah mu hadu akan alqur'ani shi yasa Allah subhanahu wataala bai tura mana eh, littafi daban da ba Allah subhanahu wataala ya tura mana littafi guda daya kawai ya tura mana ya aiko mana da annabi guda daya sa'annan kuma ya umurce mu da ne da mu dinga fiskanta alkibla guda daya duk musulmai a duniya kowa in zai yi sallah ka'aba yake fiskanta ko ba haka wani to duk wannan abubuwa ne waɗanda suke jawo hankali mu zuwa ga zuwa ga muhimmancin hajin kai Yana fata mun gane hajin kai yana da matukar muhimmanci saboda me sai da hajin kai al'umma musulmai za ta yi karfi idan babu haɗin kai idan muka raba kawunanmu to al'ummanmu za ta yi rauni sosai shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala cikin alƙur'ani yace wa ati'u Allah wa rasulahu yace wa la tanaza'u fa tafshalu wa tadhhabu rihukum Allah yace wasbiru inna Allah ma'a sabirin Allah ya ce wa ati'u Allah ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzansa yace me wala tanaza'u kada ku yi jayayya da juna kada ku saba wa juna yace fatabshalu da kuka haka za ku raunana wa tazaba rihukum rihukum ay quwwatukum yace idan kuka haka karfin ku zai tafi za ku zama to masu rauni ba za ku yi karfi ba ina fatan gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci wannan sosai shi yasa a lokacin da yayin hijira daga Madina daga Makka zuwa Madina da ya je Madina me yayi ya samu mutanen Madina sun rabu kashi kashi akwai kabilan Larabawa sannan kuma akwai kabilun Yahudawa kabilun larabawa sun rabu kashi biyu akwai kabilan aus da khazraj kabilun yahudawa kuma akwai suwa akwai su banu kainuka akwai su banu nadir akwai su banu kuraiba manzala sallallahu su waɗannan kabilan larabawa kabilun larabawa aus da khazraj sun jima suna yaki da juna babu ko ga maciji a tsakaninsu shekaru aro-aro suna yafin juna sun kashe juna sosai manzara sa'aflam da ya zo abu na farko da ya yi shi ne ya yi kokari ya yi sunu tsakaninsu ya yi kokari ya kula yawantaka tsakaninsu ina fata gane da ya yi sunu tsakaninsu ya samu yawantaka tsakaninsu abu na biyu shi ne ya yi kokari ya yi yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin shi da kabilar yahudawa ya rubuta ya rubuta wato takardar yarjejeniya na zaman lafiya tsakanin shi da su banu kainuka da banu biyu da banu kurera saboda ne sai da haka za su iya kafa daula islamiyya ta farko sai da haka za su iya kare madina daga duk wani kafirin da zai kawo masu hari daga waje in ba haka ba to za su yi rauni ba za su iya kare kansu ba ina fata mu gane to shi yasa manzo sallallahu ya ba wannan abu muhimmanci sosai shi yasa kuma duk lokacin da ya ga wani alama na wani fitina da za ta kunno kai tsakaninsu na rikici sai ya yi kokari ya kashe wannan fitina tun da wuri shi yasa wata rana su yahudawa ba su ji dadi ba da manzara sallam ya kunna wannan yawantaka tsakanin au da khazraj saboda ne a lokacin da suke yaki da juna ba su shiri yahudawa cikin sauki suke iya dubiya su kamar da muka sani akwai akwai doka ko ce a wato karin magana da ake cewa mai farrik kasu eh, na divide and rule inda za ka yi raba kawunan mutane ka cikin sauki za ka yi mallakar su ina fata magana da haka yahudawa suka kasance suke yi da da da da da da awon da hamlet sai da aka da manzara sarasar ya hada kawunan su wannan abu bai masu dadi ba wata rana wasu yahudawa suna wucewa suka gan waɗannan musulmai wasu daga cikin awon da hamlet suna zaune a majalisi daya suna raha suna firansu sun zama yawon juna sai wannan abu bai basu bai masu dare ba suka je suka yi kokari su tunatar da su da irin yaki da ke tsakanin su a ada suka je suka zo kan suka ce ah ko yanzu kun zana kuna kuna jira tare kaman ba a nan jiya wayan ta suka kashe iyayenku ba kaman ba nan jiya wayan ta suka kashe yaranku ba suka dinga tuna masu da irin yaki da kiyayya da ke tsakanin su har abun ya jawo ya motsa wannan adawa da ke tsakanin su suka so su tara wannan rikici kuma manzo san da ji labari da sauri yazo ya kira su yace a da'awar jahilati wa ana bain adunukum da dawon jahiliya yanzu nan za ku fara kira alhali ina tsakaninku ya ce da'uha fa inna ha mursina ta ku bar wannan abun yana wari yana fatan gane sai da haka duk wani abu da zai haddasa rikici da fitina tsakanin al'umma musulmi addini ba ta so shi ya sa kuma manzo sallallahu ya haramta duk wani abu na kabilanci ko bangaranci manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya fito zai yi yaki karkashin tutan kabilanci har aka kashe shi to yayi mutuwan jahiliya ina fata gare to sai sa wannan abu ba kyau haramu ne a musulunci ni kokari mu hada kanmu ina fata gare duk wani abu da zai ja mana rauni ya kamata mu guje shi hada hadin kai tsakanin musulmai yana kawo yawantaka yawantaka kuma yana kawo ci gaba cikin al'umma yana kawo taimakekeniya tsakanin mutane idan babu yawantaka ba za mu taimaki juna ba idan kuma ba mu taimaki juna ba ba za mu ci samu ci gaba a cikin al'ummar ruwa sai sa mu zara Allah kuma kana cewa Ba mu'minun ikhwa fa aslimu baina akhawaykum lallai mu'minai an wani juna ne saboda ka koyi sulhu tsakanin ɗan wato wattaqu Allah to turhamun bambancin fahimta abu ne wanda babu yanda za ka yi ka raba mutane da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi halittar mu kwakwalan mu ba da ya dole ne za mu samu bambancin fahimta to amma kuma haka bai kamata ya kawo rikici tsakanin ba ya kamata mu fahimci juna inda muka yi ittifaqi da kuma inda muka samu ikhtilaf ko a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi sahabbai suna samun bambancin fahimta game da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi da yawa daga cikin rubutan labarin a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbai bayan yakin Khandaq yake masu la yusalli yana ahadun al'asra illa fi bani quraiza yace kada kowanne daga cikin ku yayi sallar la'asar sai a cikin bani quraiza mana za a je a yaki da bani quraiza sahabbai suka tashi daga madina za su kama hanya zuwa bangaren bani quraiza suna kan hanya sai lokacin da aka rika mai wadan suka ce wannan magana manzara sa abin da yake nufi da haka shine ne kada mu yi sallah sai mu isa inda za mu je wadan da daga cikin suka ce a ah, abin da yake nufi kawai yana nufi mu yi gaggawa mu je amma ba yana nufi na nufi sallah ya yi kara mai sallah ba saboda haka mu za mu yi sallah ina ba zan gani kagan magana da ya ce manza da ya masu amma kuma sun fahimce shi daban-daban manza na sula daga baya aka ce lam ya'nab ala ahadin minhu ma'ana bai tsananta wa wanda ga cikin su ba ina ba zan gani ya fahimci cewa dole za a iya samun bambancin fahimta a tsakanin akwai misali irin wannan da yawa akwai misali waɗannan sahabai guda biyu waɗanda suka suna kan hanyar tafiya Lokaci sallah yi sai zama to ba su da ruwa da za su yi alwala dukkan su biyu suka yi tayammu sun gama sallah kina suna kan hanyar tafiya kafin lokaci sallah ya fita sun ka samu ruwa ɗaya daga cikin su ce ni zan sake sallah zan zan yi alwala da sake sallah ɗaya daga cikin su ce a ni dai na riga na yi sallah shikenan ba zan sake wani sallah da suka kai wa manzara sallallahu suka ba shi labarin abin da ya faru ne manzon da yake shi wanda bai sake sallah ba manzo ce maka mai a asbaqta sunna shi kuma wanda ya sake sallah ya ce maka ajru laka al kana da lada so biyu saboda haka kaga manzo sallam yayi kokari ya hada kansu ina fara muka da saboda haka bambancin fahimta abu ne wanda ba za ka yi raba al'umma da shi ba to amma kuma bai kamata ya raba kawunan mu ba ya jawo rikici tsakanin mu na daga cikin abin da yake jawo wato rabuwan kai a cikin al'umma akwai rashin hikima wajen gyara kurakuran mutane wani lokaci ko da idan mutum ya gan mutane suna kuskure kana so ka yi gyara to ya kamata ya zama to kana da hikima ya kamata ya zama to ba ka sanantawa yanzu saka samu mutum abinda bai kai haramu ba sai mai da shi haramu abinda bai kai kafirki ba sai mai da shi kafirki Kaliman. kai wani ya zama kafiri shi ma fi soke yanzu a cikin al'umma wannan kuma abu ne kalima ce mai hasari sosai a cikin shari'a masana salama yana cewa idan ka cewa dan wanka kafiri idan kalimar ta fito bai samu mahallin zama ba a cikin sa zai dawo kanka ka ba ba abu wasa ne da yawa ina ce da mutane ku kalli fir'auna gan dai yanzu ba na tsammani akwai wanda kafircin sa zai kai na fir'auna ko ba kamar fir'auna ne wanda ya fito a cikin al'umma ya ce shi ne ma abin bauta ya ce ma alimtu lakum min ilahin rai shi ne ya tashi ya ce shi ne ubangiji ana rabbukumul ala to amma kuma duk da haka da Allah kuma kalai turo eh, Musa da Haruna zuwa wani ne alaihi fa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha yake ku je ku masa magana magana mai laushi duk da wannan kafirkin sa Allah yake a yi masa magana mai dauki. to ina ku ban wanda mutum me yi da za ka zafa ba maka duk wani abu da zai yanzu ba zai kai fir'auna ko ba ka kuma an ce a yi ma fir'auna magana mai dauki? to ashe da dan wanka mutum ya fi tantance haka din ba fir'auna ina fata mun gane shi yasa manzo Allah yana cewa me yace yace yasiru wala yace wa bashiru wa la tunfiru yace ku sausauta ma mutane kada ku sananta musu ku ba su bushara kada ku tsoro su daga wannan addini ina ba ta gane saboda haka ya kamata mu bi a hankali wajen gyara kurakuran mu haka nan kuma na daga cikin abin da yake kawo rabuwan kai tsakanin mutane akwai wato fifita mazhaba akan karantarwa manzo sallallahu alaihi wasallam wato yana da kyau mu gane bin maza ba haramu wani malamai da dama duk wani babban malami da kasare wanda ya zo a bayan waɗannan malaman mazhaba guda hudu to dole sai da ya gida daga cikin waɗannan malaman ina fata mu gane mutane ne da yawa ba ku sani ba da yawa za a gani matasa yanzu na za su sai a bar maganar ne amma kuma sai ka same shi idan masala ta taso sai ya kawo maka maganar shaukani hmm. shaukani an ce maka ba shi da maza ne dan shafiya ne masu karewa ko ba ga wannan shaukani mazhabin shafiya yake biya a karatunsa wani lokaci idan da kike tashi sai ka ji mutum ya ce maka a bar maganar mazhabi sai ya kawo ka magana ibn taymiya an ce maka bin tabbata da mazhabi ne dan mazhabin hanabila yake bi hanbaliya yake bi saboda haka duk wani malami da ka sani kai imamu albani yana da mazhabi mazhabin hanafiya yake bi a masail da yawa yana rinja da mazhabin hanafiya da haka babu wani malami wanda ya zo a bayan asalin mazhabul arba wanda bai bida daga cikin suwa to amma menene ba daidai ba Shi ne ka ta maganar su akan magana Allah wata ala, ko magana Annabi sallallahu alaihi wasallam wato idan matsala ta zama to matsala ijtihadiyya wanda babu nasi kowanne daga cikin to ya yi hadi ya ba da hankunci ba laifi ba ne kowa ya riki mazabinsa ina fata magana idan matsala ta zama to matsala wanda akwai ikhtilafu tanawwu bi ma'ana manzan sallallahu ya yanke hukunci da yawa ya kawo abubuwa da yawa a kan abu daya wannan mazhabi su rike wannan wannan mazhabi su rike wannan wannan mazhabi su rike wannan babu laifi kowa ya riki nashi misali wannan tahiya a cikin sallah kaga tahiya ya zo da sigogi daban-daban namu da muke karanta a nan wanda za mu samu a cikin littattafan mu littafin ashimaru injiya da sauransu shine riwayan da ya zo daga ah, umar bin khattab akan ya tunna a zakiyar da a sai ba su sanar na wannan riwaya ce na kuma bin khattab akwai riwaya na ibn mas'ud akwai riwaya na ibn abbas akwai riwaya na abu da kudri suna nan da yawa ina fata mun gane malikiya sun ke riwaya siga na abdullahi ah, umar bin khattab hanabila su ne ke riwaya na abdullahi mas'ud hanabiya su ne ke riwaya na abdullahi Abba to anan babu laifi kowa yana shi duka sun inganta daga manzo sallallahu alaihi ina fatan gani to amma idan aka samu wani lokaci maza sun dauke wani ra'ayi wanda ya ci karo karara da hadisi manzo sallallahu alaihi to da ya kamata ka bar magana manzo Allah ka zo ka dace na maza ba saboda waɗannan malamai guda hudu imam abu hanifa da mali da shafi da ahmad kowanne daga cikin sai da ya jawo kunne mabiyansa akan cewa duk sanda kuka samu magana na ya saba wa magana manzo Allah ko aje magana na ku ne kiran manzo Allah Abu Hanifa a rawaito da yawa yana ma sa fara yana cewa wai haka ya Yaqub Yaqub bin Ibrahim Abu Yusuf kenan yana cewa la taktubu anni kullama aqul fa inni bashar aqulu qawlan al-yawm wa arji gadan yace ya kai yakub kada ka rubuta duk abin da na fara ni dan adam ne zan yi fadi magana yau gobe kuma in dawo daga wannan ra'ayi yace idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa sunnat rasulih fatruku qawli idan na fadi wani magana wanda ya saba littafin Allah ya saba wa magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabar magana na kare kina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imam malik shi ma haka haka ya dawo kuma sahabban da yace masu ma min ahadin إلا ويؤخذ من قوله ويرد يتي إلا صاحب هذا babu wani abace za ka samu ana karba wani daga cikin maganarsa ana iya marda wani daga cikin maganarsa sai wanda ke cikin wannan karbar ya yi mini zuwa kabarin manzo a sarrafa ma'ana idan maganarsa ya saba na manzo a sarrafa kabar maganarsa tare da manzo a sarrafa shi ma imam shafi shi ne ma rawaito daga wuri yana cewa idza inda hadisi ya inganta to wannan hadisi ne mazhabi ko da ko na faɗi wani abu shi ya sa shaukani duk da cewa mazhabin shafi yake ne wani lokaci sai a rinjaye da wani wani abu wanda ba shi ne mazhabin mamu shafi ba sai ce wannan shi ne mazhabin mamu shafi saboda mai hadisi ya tabbatar da shi imam shafi kuma ya ce inda hadisi ya inganta wannan shi ne mazhabin sa imam ahmad bin hanbal shi ma an rawaito da wannan yana cewa la tuqalliduni wa la tuqallidu malika wa la shafi'a yace wa khudhu min haythu akhadha kada ku zo kuna bi na ido a rufe haka kada ku zo kuna bin mali ko shafi ku dauki hukunci daga inda muka dauka saboda haka a bin mazabi ba haramu bane yana da kyau yana fata mun amma idan maganar ku ya saba magana manzo sallallahu alaihi wasallam to mu rike manzo sallallahu alaihi wasallam ina fata mun sa'an nan kuma ya kamata mu sani babu wani daga cikin waɗannan malamai guda hudu wanda da gangan zai kibin magana manzo sallallahu alaihi wasallam duk sanda ka samu wani daga cikin shi wani magana wanda ya saba wa manzal hadisi manzal sallallahu wasallam yana da uzuri ko dai ya zama to wannan hadisin bai isa zuwa gare shi ba sabon manzal sallallahu bayan rasuwa su rabu a cikin garuruwa daban-daban saboda haka wani lokaci sai ka samu wani ya ba kamar yanzu da akwai intanet akwai komai kana nan ka san abubuwan da suke cikin eh, eh, Iraq ba ko a Iran ba a'a a lokacin so imam malik yana madina wasu sahabbai sun yi hijira sun koma bagdad wasu sun koma basra wasu sun koma kufa ba lalle bane ya samu hadisi da waɗannan sahabbai suka rawaito ba yana na a madina ina fata ku gane imam abu hanifa a can kufa da basra yi rayuwarsa ina fata ku gane ba lalle bane ya samu hadisin sahabban da suka ba su fita daga madina ba to haka na ka samu saboda haka babu wanda gaskiya wanda da gangan yake kin din magana manzo a na ina fata ba idan ka samu bai yi ba to akwai dalili shi yasa yanzu magana ya yi yawa akan matsalar shawara ko ba ka wani wasu malamai suna cewa kada a yi abin ne ne dalili wani imam malik ya karanta haka haka ne idan ka je mawasan ma malik ya rubuta haka amma kuma imam malik ya yi bayani ko ba kawai ya yi bayani ya ce ban samu labari daga wurin magabata cewa suna yin azumin wannan sirri shawar ba kaga ya ba da umri hadisin bai iso zuwa gare shi ba ya ce lamya ya ne ahad lam ya bluk ahad yana salaf annahum hajji na al Ya ce labari bai iso gare ni ba cewa wanda gaske magabata yana azumin sirri shawar sa'annan kuma ya sake bada uzuri na biyu Ya ce kuma ina jin tsoro kada jahilai su doka kamar azumi su shawar a hada yake da ramada ba na so a hada wani abu da ramadan wanda ba daga cikin ba saboda haka dan gudun irin wannan shine saddu zari'a wa duk wanda ya karatu mazhabin mamal ya san cewa malikiya suna aiki da saddu zari'a sosai yana daga cikin usul na ahkam din su ina fata mun gane haka dan a kare martabar ramadan shine ya karhanta yin wannan abu kuma duk jigajiga daga cikin malaman malaman a mazabin maliki da ɗalibansa irin su ibn bar idan muka je sharhin sa zama wata a tamhid da kuma istiska ya yi waɗannan bayanai sannan kuma ya ba imam malik uzuri sannan kuma ya tabbatar da cewa wannan abu ya inganta a cikin hadisi abu ayyuba al-ansari wanda kuma ya zo a cikin sahih muslim yana mata mun gade haka nan kuma in ka je irin su albaji a cikin muntaka sharhin sa na mawatan mamali shi ma yayi wannan bayani bal albadi ya kawo riwaya daga cikin daga wurin mutabi mutabi shi mana gaskiya daga cikin ɗalibin imam malik yake cewa imam malik ya yarda da cewa duk wanda ya zama to baya daga cikin jahilai wanda ba zai hada sittu shawar da ramadan ba in ya yi wannan azumin imam malik baya ganin wani a ne to dan ne kuma yanzu za mu tashi mu sai yin azumin sittu shawar zai kamata ba saboda imam malik ya karna wannan ba su kira bane muke nan da wannan wannan suna ne wannan raba kan al'umma ne yana ba don gane saboda haka wannan kuskure ne ya kamata mu san cewa waɗannan malaman babu wanda zai saba wa maganar manzon Allah da dangantaka cikin su ina fatan gane kowa kokari yake ya kira mutane zuwa ga bin Allah da manzansa saboda haka mu yi kokari mu hada kawunan mu mu guji a ah, sabani mu da haka za mu samu yawantaka da haka za mu samu taimakeke ne a tsakaninmu da haka kuma addinin musulunci zai samu shi gaba ina fata abu da muka fada Allah kuma tala isa albarka inda kuma muka yi kuskure Allah ya mana zan takaita nan zan ba da damar malamanmu su ma su sa albarka a cikin magana ma ta ba wani hamdi su ba za a yi da ta tafi

وكان لهم صعوبة وتفايلة في الآية ليس على ثلاثين إن عشر مصرعين لبس sama kuma za ta yi cewa duk abin da ana yato ke ba ku mafita shi ne sa ya kawo aure domin karan wannan ya aure wancan ba abin da ke sa mutum ya tsora wasu ke shi ne ne takawa shi ne wani tsoron Allah sai za ka sun kai da za ka kai larabawa ne ba ta ba mutane da ke tabawa ba ke da yi ma ne aka ne kuma a wajen auren sai ba su za ka yi auren larawa in ke musulunci ya yi ina kawai za mu ya kamata mu yi wajen su mu kiyaye kar mu jin yaje da yin ibada a shekaru saboda wani magana da bautai ya kawo ba a yi jefa ta a mata. Ita ma wani samu kuma lokacin da ya ga za mu kira ma da ya gaba zai kara mana cikin bayani a kan wannan ne wasu islamu muhimmancin halittar musulunci ne malamin mu malam Ahmad Adam wanda muka fi gasanin da قال لا يشاء قولا بقول الى رحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وبارك نمد ونشكر ونستعين ونتواصل عليه ونعوذ به من شرور من سيئات اعمالنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وسيدنا ودليلنا لله تبارك وتعالى محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبإحسان وسلم بسنته الى اما بعد فقام shugaban taro na kuwa na kuma akimi na wajen da yaya ɗarfi yaya su kare da kuma malami na rama na rama na bayan mutum ne ko kwaɗin lari da kuma da gina malari da kuma wani malami za a cikin gina malari na ne ba mu ba na tunawa cikin zamirai na na markar masu kusa da shi a ɗaukar zauna a ɗaki kamar muna da muna karatu tare lokacin shi ne da faru da dola da shawari lokacin kuma mako ne mu samu da faru an da Allah ta ya za mu sake a kwakwalwa mota da sauran malamai na suna da almajirai na na alibai yayin mu maza za ma ta ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah na farko na so yi

sannan shawarwani na wani ƙungiyoyi na musulunci ba ana cewa da ba sannan mukadamai na abuwa su ne jagorori na musulmi na musamman ba ana su jagoranci ba ba a matsayin su ba na matsayin mu a zara Ìgbàgbọ́n ní ìlú ne abin da ya kamata musulmi su yi ba ma a yau ba su da zai yawa na samun mutuwa irin wannan kokarin Allah ba ma nema ya kira ta wa ikirayen ɗarika ikirayen shi'a ikirayen riba eh, da yawa ne na kujiyata a da ya kungiya da ke yawancin mun bai na magana ba amma sani eh, muka taru aka rayu shi a gudunmi aka fara abu a jima mun fara a gudunmi da wannan tafiya da kuma aka zo rikin a tafiyar malamin ya rasuwa malamin sai da lafi fam da da lafi fam ki miti mai zuwa ba mai zawa ana ranar na muka ci gaba da yanki a garin mutane kuma to menene ya faru ko shugabannin ne suke ganin ba su da sosauran ra'ayi su ma da suka gana tafiyar eh, a wainiya su ma sai suka wannan da muke aka kungiyar ta mutu da ci da wa ko yi ba ko a biyu yau ne ke alhali abubuwan da suka hada mu sun fiye wa. sun fi abubuwan da suka rarraba mu ko kuma sun fi abubuwan da muke rarraba kanmu a kai ko muke rarraba kanmu a kai ai alkiblan mu ɗaya ne Ko kowanne mu ba mu da wuri shi bautawa ce Allah wa rasul ba wanda yake da wani annabi da ba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake da Qur'ani na shi da ba wanda yake karantawa wanda yake da wanda na tsawon jama'a in ka zani sallah an tura ba da kuku ne kuma ake kima da an tura inda rana kuke kullowa ba ita ba sannan kuma dukanmu idan muka tashi adalin salloli biyar adalin rakawai ile muke ne ne ne ne hajji wata da wadda ne ne ne ba mai zuwa ajiya watan ma'arin da kafa ke ne shawar a ba wanda yake da wani bayani da ba a kan taka wanda ya bambanta da wanda ke cikin bayani da kuma bayani na don muhammadu wanda ba shi da cikin adini ba ba wanda yake da bangaskiya ko imani ko tauhidi kuma da imanin da lari wa rusulihi wa kutubihi wa malaikatihi wa yawmal akhir wa kadar khayri wa sharri ba wanda yake da nashi da nashi bakwai babu. suka mura su da nan kaga abubuwan da suka haɗa hannu sun fi yawa da wani man gaya maka in za ka je ka bincika ka je ka bincika yau abubuwan da suke rarraba mu ba su ne tushe ba reshe ne na abu reshe ne kuka ji mutum ya je wani abun da mutum k'e yi a jini baya cikin ƙur'ani kuka ji ka ce wanda shi ke yi a jiki ne na wani ba jiki ne na wani wani ne wani ne ba yana yau ko kuma ka ji mutum ya ce a ah, ai tun da malami na yake da abin da zai shi ne zai bai ba zai zaurin malami ba akwai malami tun da malami na yake abu kaza zai yi ko da ka kawo ni wanda ya bambata da malami na ba zai alayi mai yiwuwa ko mafi da malami su ke hadidi ba sannan ka duba eh, maganar zuwa hajji ya canja wayan na abubuwa gidan ka taɓa zuwa ta zama a tsawon duk wanda saudiya suka tabbatar da musulunci za su suna gole su da tafi aji ko ba haka ba to a duk wanda zai yi zuwa hajji musulmi ne zama wa ko ni ban wace ba a yi da ma da zuma ya faɗa ba a ta ma magana haure akwai sanda tsayin umar ya bambanta da wani sa'afan kama eh, eh, yamal

ya gan ruwa fito a cikin shi an yi jawa baki daga na ta ya ji ta ji ta ta ce a da ga abuwa cewa ba magan da yake ba aka take ba a nan mamar ya kan wayi gari ya yi mafarki a cikin wata azumi kuma ba ya tsaya azumi ya kan ci gaba da azumi na da daga abuwa na ji ba ni na na ta ce dawo ba ki lalle matan manzala da su ke tsaki ba ya gaskiya ni ko na ba ba ni wani da ya saba ne da wani da rawo da gaskiya wanda ya saba da so zaka abubuwan da suka hada mu su ji abubuwan da suka hada in ga mutum yana fitina a kan ra'ayinsa a wajen ɗaya abu guda uku ko dai jahilci ko dai dama son rai na tare ya yi karatu amma akwai son rai tare da shi kuma yana tsoron idan ya canza ra'ayinsa su za su koma bayansa a tutar shugabanci ce eh, ɗaya yanzu idan da ce za a yi karama a kyau Dan kungiya yana za su yi ne sai ba za a ne, ya wuce zai ga fatar da mutanensa har tare da shi ma zai mutanensu ma wani ne kaga ya fata ko ya fata ne kaga musibar matarwa bai sa a kan shi ba har da mabiyansa ɗaya ba mu za su ko jahilci ya ba mutum karatun ba jahilan ma sun fi shiga gaba ba sun fi shiga tsawon gaba sai gan sune za su yi zage-zage su za su ɗauki makaniki su kashe mutu su ne za su kone wurare su ne za su su ne ma za su a kada ka hanya wuta kamar da sadawa Ina su za a ga mutum ya kai wa eh, ma'afiyarsa nono a cikin koya wai maman da isa don allah amma da zama da ra'ayi na addini ya rabu da uba ya rabu da uba alhali ga tarihi na umma habiba matan manzo Allah lokacin da babanta abu sufiya ya ziyarce ta a madina ta ki karɓar bakoncinsa har ma zai zauna a kan shimfinan manzo Allah ta kwaki ta ce ba zai zauna a kan shimfinan mijina ba sau da kai kafin ne ta je ta ga manzo ya wanda ke faja na yau ta ba shi shimfila kuma ki karɓi bakoncinsu saboda girma na aiwuwa da ke tsakanin da tsakanin ke ta koma ta ba shi abinci ta sauke shi ta suke su a tsola wuta amma wayan su ban su saboda ban mace ra'ayin za a ga a ta ma'aikin da ma zuwa gudu ta ba a wani ne kowa da ya gaji ya zama musifa sannan duba ka duba mana Allah ya ce ya fi son musulmin da suke tunkarar aikin Allah jihadi soffa na la yi bin lalzina ya kasu ne fi sabili soffa ta ana buriyar wasu ko ya ce ya kuri Allah ya zuwa bakin kwahari ba ya rumta bayan magana soja da yan sanda da mene da za mu shiga ba idan ba ma shiga ko ba ma siyasa ai kafin za su nuna jagoranci yanzu ke faruwa a shekaru baya alhamdulillah an samu gyara a yi wani abubuwan amma ko da an je kada yin ka nuna ai wannan dan zai zara a wannan dan zai zara dai idan kuna haka to an yi rayu ba ke ba to da idan bala ta taso dan da rika yana fiye kaje zai zara dan zai zara mai na yake da tsari to da yana ganin su ba ɗaya ba balle a ce ma harkar mutum a cikin zai zai tsawon la'ira ilama kafin yi da wani mizani da wani awo a dubi yakin yaki ina ne ko mota ce ko ina ne wanda eh, wannan sa'adun yake husama ya kace kafuri kafuri ya je yaki ne da nufi ya yaki musulmi aka zo aka danne shi za a yanke mishi da rufe kai a kake shi ya fara la'ira a ba har ila yau sama ya ci gaba ya kake shi daga za mu waje na ga manzara ya wuce na raga mun usama yi da mu kai ya kulli ne ke usama yanzu za ka tike da faɗi la ilaha illallah me za ka yi da la ilaha illallah da kai na kake ba wannan mizani sai ke ai ya faɗa ne saboda karin kai kai ka ta da zuciya wuce ka ga abin da kake zuciya nai ka ga abin da kake zuciya ko tuwa da kai kai ka sani ne da ya ce da usama ne wajen ku ya ku ya ku la la la mirara au da yawa kana ya fada da kun ka fada bayan ka ya kira sunna da la ya yi kama da la la la amma ne mun ya gani mu ka ku don ni gani to mu doka ka kafiri ne shi sai ne kula da bashi aljanna wurin shi da hannunka sai za ka kake sai Allah ma yake ne kuma saka ka shi ka ji aljanna sai hana wa in ka yawa za ka kiyaye kalmomi da za mu yi zuwa zai tsaron da musulmi sannan irin muhammadin nan da annabi ya ce wa mu da juna barka yi mutum kamar haƙoƙi da mula da yadda yake ba ka da musulmi idan da kiyaru sallama ne ina ya wani rage miki sallama assalamu alaikum sai an tsirma da ba idan ya kira ka ya maka gayyata fa ajibu ka amsa gayyatarsa

wai za mata ko idan kuma ya mutu ka bi janayo ka shiga don wanda za su yi sallah a kai shi gidan shi a rufe shi a cikin sarrafu na biyan goma guda biyar wannan alaƙa da ke tsakanin mutu duk da yi tsakanin mu da juna amma mutum za ta haɗu da ni kana misali kan yi zana na ɗan tafiya na yi sallama ba ka aisa ba ko kuma yawa zan ya nemo nasi'an an ka ba shi nasi'a a kowane na ambata muhammadu amma idan zan haɗu da kai ba kai musu ba su wallahi ba ka amsa ba to gaskiya za ta mata ko kuma ina da ina da buki na buke ce ka baka zo ba saboda ina da ina ta izala to za ka mata ko kuma ai mun rasuwa babana ya rasu ga gida na ga na ga bata zo jana'iza ba sannan bayan jana'iza ma bata zo taziya ba sannan ka haɗu da ni a hanya ma baka gaida ni ba don samu ba. to wannan mu'amalolin tsakanin mutum biyu ne zai haɗa muku a bayan wanda abubuwan da muka faɗa sannan mu duba jigo babba a yau na ya ɗari ka misali shine mazan wuce ibrahimiyya na kaula da ya yi rayuwarsa sai da ya bi kusan kusan kasashe daban-daban kusan saba'in da biyar ta wa'ai kai ai fadin fafaroma zai bai kai wa'ai fadin fafaroma a cikin maganganu zai yake ake anku ya je fanku ya je ina ne ɗin tsaron nuna har ma an nan nigira ga allaba da ya taka saboda ne saboda ya ɗa haji ne saboda kiran jama'a zuwa ga addinin musulunci abin da ya kamaci malamai ke ne wurin da rumawa mutane kuna ja su ga musulunci ba ku koran suwa saboda idan kun kore su kun cuci musulunci su ake yi a samu karuwa na yawan jama'a cikin musulunci to shi jan ibrahim na. alhamdulillah bana na zirci kaula da na zirci kaula na je taiba kana jin taiba ko garin jikin nan inda aka haife shi da na je kai ba ga gidansu ga masallaci su jirin don masallaci ko da fara a na da yanzu masallaci guda biyu da kusa da juna ba ma ta zara ta gaji a wancan masallacin ai na wani mutum ne mai ra'ayin wa'abiyawa a gare ko da masallacin da a nan ga nan kusa yi a nan kowa na kiran sallar zakona wa zira kwana a ba. na yi mamaki ta. kuma ba su hana ba suka ja ba su hana ba kai idan ma za a yi wa za a zage su lokacin ba abin ce na nan sai ce duk wanda ya zage su ba a bari ba ya tafi shi muna da laya saboda ne ya san suna faɗin layi la'ilar lafiyar musulmi ne sai za a yi rungume su ne kyale su suna irin ra'ayi ba za ka hana mutum ra'ayi ba ko a cikin yan ka akwai masu ra'ayi mabambanta ko a cikin yan izala akwai ra'ayi masu mabambanta ko ba haka ba wani ba zai da ra'ayin wani ba wannan kuma zai yarda da ra'ayin ba in dai rashin yardan ba zai kai ka kan saba alƙur'ani da azizi ba shi kenan sai kuma ta mu gaban sannan kuma duk wanda zai ji wani ya tabbata malami a tsawon da yan zala ke bi malamai ne ba jahilai ba zan jahilai ne ba za ga zuwa ba na san kowa yadda yan dalika suke bi malamai ne ba jahilai ba ka idan ya idan kafin ya kai shekara ashirin ne ko ashirin da biyar ga wani ilimi wanda yake da ajiyi ya ga gama su a cikin shekara ya zo ne ibada ne da shi ba ya eh, Afirka ta ta a gaba ɗaya ce da yawa ne da wajen yi yawo da wani musamman zai gan mutum yana zaune a dakwada yana yawo yana wani yana zaje-zaje yana rarraba kwatan mutane amma bai saba zuwa nan na duya ya waje ya zuwa mutane kaje kawai da zaɓin mamaki ba na muna ajini muna muna hura jika ba kaje kawai na kawai magana na amnasiya na kiyasar na usman sai wani ke sai na usman shi ma ɗin gada ne tsohon ɗan ka saba ne duk da wajen dare da na so ba zo ba kan mutunci ba mamakon mu dage mu rika yada mutunci muna wazi yadda mutunci yake sansa sai muka dage muna rarraba kawunan muna zage kawunan akwai misali wani tarihi da aka kawo na ya 1995 da kawo shi wani gari a kasar adamawa shi ne aka zagatar da mutane ba sa sa riga da rana su yawo amma sun tarda cikin su akwai kirista wata bayawudiya wata baturiya tana kasa. har ta kafa coci a tana wa'azi ka tambaye ka a ah, wani lokaci ta zaunan ce ta ce ai tana nan kasan kusan shekara talatin da kasan australia wani ɗan yanzu na kasan ma kasa adamawa komo yawa yawa mutanen komo ko komo ne ko koma ne to su

sai ka zalunci kowa kai ka kowa wannan shi ne abin da annabi muhammadu ya koyar da mu abin da masu mahimmanci wasu da yi kusura ma a tafiya a insha Allah mawuya na tsara tsara wanda ya kawo kamar suna gani ana da ba mu suna cewa kamar da ya da ya ce za ka zama da yin shi ita kawo mutum a da ya tsara mu insha Allah da kira ba kamar uku tsarawa na farko wannan wa'azin namu dama muna yin ne kowane wata juma na karshen wata duk da ka ba da masu mamaki ba da da wata yin kira wannan wani a wani dubu daban da aka kira da ya ta wannan dama kowane wata mutu muna wata na tsara wata da sai wata sannan kuma ku na biyu akwai goron tana da aka kira ma mata hudu wato wani doktor ne za ka yi karatu a kan haihuwa ta yi muka ga cewa karatu da ya yi a sunan shi mata yawan wani wasu ba da ne zuwa su fara karatu a kan masallacin nan gida na bayan na tako duk wanda yake da mace mata sai kai tara gobe zai yi kinta da saurata kun kana da tambayoyi a kan titi da yadda yara da wasu matsaloli da yara da suke fuskanta insha Allah gobe kan za a je gura ko da bayani a amsa a yi kokari a gyara wannan su a cikin wannan kada da gobe kuna da wannan karatu a cikin sabawa nan to primary school irin wannan gora sana Allah subhanahu wa ta'ala saboda kai cewa akwai ruwa za mu su kuma kuma cikin gura da kuma zai ba ta da Thank you. Allah ya ce ma ko ni ko sai magana ba Allah ba ban da malamai na su fara wurin da auki ke ga da Allah akwai da su sai malamai na da ba da abin na ce dalili wannan abin ya yi da sun ta dauka abin da za ka gani na da akwai ta su ba ka gaskiya malamai ne akwai alaka na ikwa da ake a da juna da samu dace. Dan na a jami'a da sassan kamun su ra'ayi ana samu dace.

حقك الله ما انت ايه ما يلا ما انت ما زال حرمه حرمه يا انت يا انت ماشي ماشي